الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو يبقى تاج تبتي الله صلاة نسيك بأنس تبتي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الناس نتفقوا بيبوني نتفقوا بدوشي December 2014 kalendar miladiya ya ci gaba da katon littafin القواعد والأصول الجامعة يا شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى إذا نيكاتين قوي القاعدة الثالثة عشر قاعدة قوي من قال العدل واجب في كل شيء والفضل مسنونه al'adlu adalci ne zajina wajibun wajibi yo dole yo bakin yo fi kuli shayin dundu ne zaga gan wajina wal fadlu falala masuku masu masnunun ina e ya za ko dari bi ma'ana ina ga tuta cin wajibi yo alkhairi nan mun ci dole ta ba amma waga gajin wucin to inge ɗaya wannan jin alfallun na na masu kuma a gawaya laifi jan Allah subhanahu wa ta'ala yaji zando da zalunca Allah mai ji foro bi adalci sai ce inna la ya'muru bil adili wal ihsan sai ce ji foro bi adalci sai ce mai ji foro bi bolo bolo wa la inna la ya'muru bil adili laya al'adlu adlu wajibun fi kulli shay'in ba ni diga wal ihsani ganti na masu ku wuce ga alfadulu masnuno ko yi ne wu mm. Allah ta ya sama bikin yi ji adalci matun wala da ya cinye adalci Allah malita fi wuce shi ya bayar da a ba hukunci biyu bi adalci hukunci na matsoyaci ba bayani wani bayan dole na ce shi ji foro ne zalunci dan buwa egun dan buwa adalci maga da wani sai ya ce latin daga watan matkalimatu rabbika sidqan wa adla ya ga ya ce ciwo ya gume bayan gaskiya da adalci sidqan fil ahbari wa adlan fil ahkam ya bayan labari ya gaya ya ce ci bata gaskiya hukuncin bata mai dole sai ci ga ya zo jin ya zo lulugwa ne ciwo adalci ibn al-qayyim littafin ila bil muwaqqi'ina an rabbil alamin ga inna Allah arsala rusulahu kika sai ta cuci tutu wa anzala kutubahu mali ta fi cishi bil adli bi adalci Allah zai kamar bi samawatul wato ard na bi adalci daga sama da ke yi ne wani wa kullu amrin umurnin dondona kharaja min al adli ila al jawri na gagazu daga adalci da zalunci na wa min al maslahati ila aksiha ko ga zu daga amfani labiyo da tudu ma nan abele egun biye nan falai sami shar illahi fi shay'in ina na tsohon da shari'ar sa kuma ba. yau su ma zuwa radda la'ilul adli bando ya daliliyan adalci gallawo wa asfara wajuhu fiskayen adalci macici latuwa zama liye nan fasan ba shar'ullahi wa amuru ba wacce ya ba umarniyar su ko da bai shari'u imana umarniyar su ko zalunci da ba shekul islam ibn taimiyya wegan ga al'adul nau'an adalci ga guba hadu humani ni mini hubu huwar gayatuwal ma'amuru wal ma'muru biha ngai gaya bi kololuwa ganganibe manufai na caji foro bai nan falai safa kawo shehu wa afdalu min yi umaru bi adiyan da wani da falala gan wa ci maji foro bai nan wa adlu bainan nasu lai adalci takane ba an ji shigo wasani ya baci ma ya kunu ihsanu afdalu minhu yana bolo-bolo ya gami nubana wa adlu al-insani bayna wa bayna fi ad-dami wal mali wal 'ard wal ird ngayi wesun gese etie jo ko etinye dukiyo ko etinye mutuncio fa innal istifa adlun wa gato wa mi saba mi asayen ga wa mi zawu ma wuyen ga wa mi dukiya ji lalace ma goyen wale na sai adalci wal afu ihsanu wa magato mi fabiyoyi na sai bolo bolo والإنسان هذا الفضل الإنسان غير al isan ga fa lanato ko waji gani an ko so al adlu wajibun fi شيخ الإسلام ابن تيمية يقول نفتة هذا الكلام أن يفرق الإنسان بين العدل الذي والغاية وليس بعد الإنسان هو العدل بين الناس إذا ذلك يقولوا ده تاكانيا al'adlu nan gai gayo nan ima na wajen adal tsakani a littafin benin wa bayan al'adli da zai faukahu al'isani wa al'adlu ma'an nasi <coughs> ana wale ya bacin da ya al'isani ko? al'isani ma wunji ɓata al'isani gai fadulwa ke mina zanen da ci ya ajiye. fahimta na ebo hadisi ya jibril radiyallahu anhu na biya hadisi ya al-islam bi al bi na wale ga alisani babu na to al wajibi na ko ji gani ku isanu dambu ne wajibi na na na sa sanin ga inna la kataba isa na ala kulle shay'in cece ta bulu bulu kata dondo sai za ka taltun fa alkitlata ya ga ya ga ya gaji shekul islami ibn taymiya ga innal ihsana wajibun bulu bulu dole wa kada kala ta'ala ce latna ga wa ahsinu inna yuhibbul muhsinin ifeji bulu bulu ce ce wa zai je bulu bulu nan al'amur wal amru yaqtadi al wujub al kuma wa la la baga mun ni gabe e ce je wuce na waji na je dole inda gwakari na shiga gabe na gufa daga na. hadith na tazin daga ba nabi mun ga inna allaha kataba lisana ala kulli shay'in ce ta bulu bulu katakin dondo fa ma'ana hadal hadis ma'ana hadisin nan annal isana wajibun ala kulli hal bolo bolo wajibi halin dindo hatta fi hali izhakin nufus hatta to hali na ga ga washe zara, hatta to hali na gashe ya zagaya ne fiye ga galo gawal isadul wajibu wa filul asanati isani ne wajibin gawal lotu kirkisho wawa an ya kuna malu hasanan laisa almurad bi zalika fil ta tatawwa mun jiga al isani na tun ga gumbe da nan ga isani wo lotu na fila ko wo taro ya zango cha mini lataifi na manja ja fiye tuye tiyan matsalayin al'adlu wajibun walfadlu in gayi yana da alaka da ya ganya al'adu da gan alisani na ko hmm. gayi ya ce ya zuwu malile gibu a gaza na ga zaɗe da malile gizu ya zuni in ya gan wadu ya zugu ba ko hmm. hatu babu na alizu na abu salam mu gan wa kar ja'ala liman katalar wasu gafi fi ulami a ta hasana ala da shi sulaya zane gada maliligiyar zunin catunan maliligiyar wuce hmm. na tattarawa da ciyar da hannun hmm. wafi saniya saba'in wa maga magadin na cagun zuguba wadi lada 70 na katla obi dorbatin waye da ahuwani alai min katla obi dorbatin yi ebonin wadda wuyan zunin wulutu dai sauki gana ga sauku da ya cagun zuguba ne qaidan al-adl wajibun fi kulli shay'in wal fadlu masnun adalci wajibi yoyin dundu falalama sunnu yo ki riƙe al'adlu bi al-musawatu hmm? eh musulunci waji foro bi al'aduli amma kunjin al-musawatu musulunci afta ya bane musawatu da ke bilitu zalunci adalci yana gagwa da nan dore yin bezan dore na laiwa layu kuyoko inna la ya muru bil adili wal ihsani so ce ji foro bi adalci kul amara rabbi bil qisti zan so yace miji foro gangani bi adalci to aka sai tu eji adalci nan la yuhibbul muqsitin so yace wa zai je ji adalci nan ya dawo da yawa nabi dawo da yana ji alnaka khalifatan fil ardi wala fi khalifata ce kin bo fahkum bainan nas ba ku tsakani yanzu an yo bil haqqi bi gaskiye annabi sallallahu alaihi wasallam ga ittaqullaha sun da yace ci wa'dilu baina auladikum mai jadalci tsakani igiye jo annabi sallallahu alaihi wasallam ga sabatu yuzillu mulla fi zili za ku taba da yace ga ku furubo fanadi ruwa sai ruwa al'ada shi yace ci nan ya zama fari imamun adilu ebe shi ne jin adalci nan a shawale ga adalci da kiyo mu yi dole musawatu alistawul lazina ya alamuna wallazina la ya in ba zai daily na bai zai daily ma ni gajiri ne no after some zulumatu wan nur ba shi kolari bi ga gajiri ne no ebogo ezu ya riɓe da ya al'adulu da ya musawati musulunci ya promote ya al'adulu amma musulunci is not after musawatuwa sai min jin bayani ya gane gan a gan islamu dinin musawati ya ga wacce jiki a wujin daidai wajen a gan al-islamu dinin al'adulu yirin ni ba ni misali wai baba wadda yi gutsun Wacewa wa ke wa sallaya kuyo ko a ga alami egiye mafari tun da ya abdullahi nan ya di na kune ya di mutuwani egiye karshe to na ya zainabu nan ko egiye karshe to na ya ibrahim nan ya di na kune ya di nibe gafi kuyo ko waga ga waji musawa tubani ba ta yi wannan shi ya ji gutsun ga waga ya au ma ba ta yi wannan shi ya ji ni ga shi ga waga ya ngai musawa tubone e ga nalo ani ni amma ngayi adulo suku mine babaye ne min lakan kiyaye nga yena sumiya mi yaji ya di gutu akunwe wa di gutu ayo kushi ya di gutu ya di guni akunwe wa di guni shi ya di guta akunwe wa di guta shi ya di ni be gafi akunwe wa di ni be gafi shi awi ne kiyo ne al adlu ko jiga ne wu hmm. wi la wo bukata wo fe wo fe kuyo ko hmm. wi ba ta yin asma yadda da yin wani da bukata e ya jenda na wafe laba ya e buru e ngba wani ya na su ga bayan na jike a shi yun daga al'adulu a nizonu kun ayo ta zanne je bukata fula ya bane ba ji wani wa fula shi ya wi wunna ma je bukata ya rufuta ya bane yin zagi wani wa rufuta shi yu na kiyo na al'adulu kawai yana gaci yana. in ta yadda a wani adilu da na hannun gari musata ne wa musawa talo bayani a gaji a ce al'adilu an nasu bin nasu ya zagara yawa guga waga zai yi yawa guwa ga al'ainu bil aini waga zai yi kuwa guko ga al'amfu bil amfu waga zai tukwa kuwa go tukwa ko ga al'uzna bil uzni wagaza saba ga ya saga wajen ruha kisas nan nan sai kiyo na sai al'adulu kwayo amma alfadulu sukun wa mi saba ma mi fayan biyoyi mi fa biyoyi na sai masnunu ko wa mi yawa ya ma mi kiyo mi fayan biyoyi na sai kiyo na sai masnunu amma ba ne zai fabe zai yi ga da alaka gangani bai haddi na wuce tsakani wa bai zanne amma ga tumbali kaliya ni a'a kuma yau hudu da fi ma bainakum wa ga fabe zai tiye yi haddi wuce tsakani su bi ya ji? amma ya da zan har bai bali kaliya ne maga tayan wani maga wani mai duro jani ya ci abin da ga za a yasa na wugarin da suka ce to fayan wa a'a amma na wasu gancin kuma hmm. yau ta ba da ga a jin al'adulu famani ta da alaikum fata duwa ne bi muslima ta da alaikum zane ga ataku wani ataku dojin yankin nuna ataku wani wasu ajin gogon mara kacho gaji wasu gaji zalimu fajar za a sayi atin sayi atun mislaha a sariku wa sarikatu fakuta wu aijiyar gani na gaya al'adulu a ni kwale gan al'adul wajibi amma alfadu kiyo masnunu mana wa fada zai waje ya fi woyu da sauransu na ji kiyo na ji sunna waga jin wage amma ya ne ya zashi shi waga saba umayi man wa kuranu ku fiti un ya hadisi un ya larabci un ya kawai un ya usu da yau jikan ba na maza ka zama je limi tu ci je ce ji ba da tu da hana amma na je ba ga usawa nan go fani mu ce mu ya fa mu ya je mu ga a ga ga yabo nan gu ga jin ganin wani da jan al adl wajibun wal fadlu masnun ko ji ana ko in ga ga gan fa wa kin je amma ga ga mu fa su kun a ga ga yabo mu fa mu ci ga mu ga mu ci ga nan wani dide jan yabo ne ne adalci da dokai ne ga da wannan ko ji ko ji ga ne ta hmm. amma e ji dan ba zan wuce a daga ga wani gula guniya gani adalci ji mu ta ci e ga shi ko hmm. ko eh ga shi ci mu ji kiyo mu ji adalci Ada ta ce baba annabi sa sallam ga ittaqullah ya su da ce ki wa'dilu fi auladikum mai ji adalci tsakaniya e giye jo ga shi wai ya zanno wai ya zanno wa wai la zanno lumkanta wai la zanno lumkanta wai ki bulu bulu bi zanne wai ji bulu bulu bi zanne ya wai ki zanne wai ki wofan zanna wai tore ya zanne wai tore ya zanna ngole naji kiyo naji adalci kuyoko amma banin nan waje gishi zannan wacin wa kuya waje wace a waje yi zannan mala gatin yawa mala jiyawa yawa shin e a daga waga gaskiya zaka za wajen adalci e bane giwo da wajen ya ka zai e wannan wuya wancan wani ga dubu dari biyar ya e ji ka zama da nawa majiyawa an ga wula wancan kakuna abe a ti uzan daga wa zalunci jinan gayi kakune gin nan wa ya jinan ruwa fi baba ne gan wa ajiyan wa mu ga ga to zalunci jin ko waje fahimtu ko misali bayanin nan <clears throat> zannan unde problem bicho unde kiyo problem bicho bicho tun so kuge dazan sukun waju fe ji amfani da yin amma yace sukun wuce ban e guba guba ndondo a da ga to gaskiya kanu na baba ya laza kan zan loko jami na wani lulu a ce da ce sukun ban ko a ce jin kaza ko a ce jin kaza da hannun ya wani baba ya e wu e ya guba ndondo nan wani ga 600,000 e bugon wujin hada ta 600,000 irin wuce mun zuzu ya so amin ba da lura e a yi wuce so i'i yanayi nan ya ce ya san zanen mini ya ji wajo wace bai ci san laya mai ba ko ya san zanen mini ya ji wajo wace wace ba ko tan layu zanne tí wọ́n á ṣe bọ́ọ̀lù ìbájí wa tí wáàdí bàbà wẹ̀wọ́ láàrin náà wọ́n àdájú bàbà náà wọ́n yí zàgí náà mọ́ wọ́n wá gan wọ́n àti tí àwọn ètì ń tíla dáyù wọ́n gága ní ẹ̀dí tàkà ní èyí òjò wọ́n á dẹ́ tùjá fi àwùládìkù kúyókù misali bani salle bi wacce shi dai a gin zagi shi zannan jilbabu tsukunguni ga kunu zannan idan tsukunguta ga kunu zannan idan tsukungafi ga kunu amma wani hankali wai da wata shiri ni ablu da ni zaune amma ga wale science na kun zandoro na kiyo ga wa shiya wani ga gaya al'adulu amma ka kunu gabe shi shi awuma amade amashi amade amade na to la condition ti ce wani yake ewa da aga kami alofana zandoro na gabe ayi zai shi ku fitina e kan zai miya yaya bugo pa sai ya ji zane ga ku fitina mi ga dungo a ti juju jujuju za mu ci laidan ba za mu ci laidan ba zai bi laidan ba ne ya aisha ce to aisha to <coughs> alkawali na miji fuga na jama'a yo mun da na zaka zaga bi giyon baga dungo a da ya ga baban na zalunci jan ai bonin no le zan do mini abu nga puce e fotu sugu nga mun jikiyo mun diwo wallazi na jadu na da na je nan su bulana ko ya ji gane ne mai gabe yana so adalci na baba tsakani ya gijo da kiyo mu dole alfadu kuma su kun amma dai wani shi kawai ne wato gaskiya ji kaza dai wani sai ba mi mai Allah ne kaza tare babu gandoro ko za kaza dai mai mota kaza tare babu gandoro zai kene masu kun a fi sofa za yawan naji zalunci eh kyawun jamsi ya fadlu na inga wuce adalci ba nuna gangar mai kiwon ji fahimta ga wasu da mai gari bai nuna ku Eh, ke fallo ɗaya ba wace alara amma wuta ci doka wa eh. baba ya ga jeji doku hmm? zai wani waya mutu yi wa mota shi yi wula da maka waya waji yi ewu wane shi wani fana yawo e ko shi yau zai ji muke da kakofin shi a amma bi ga sukun ganga yi wuji ga ibe ni bai na ba wani gamu yajin in ba yana dige i'i yau hmm? na zalincin waje ta kula wa jiru wula wuladiku amma bayanin nan zannan wuje graduate zai university of feji ya wayu zaworo ga graduate mi ga waje mai bane kata na wala yin gune gina ne ya sai da ba mutoro ga graduate mutakijin a waje ngoli ada ta take place ani ko ji fahimta yana mai ganin ta wajibi wani ba suke jari tsakani yin yi shi wani a nabi ga manka da lauzo da tani zane gaji yin guba fama laila ahadi ma jari mu kiyama shi ko ma'il wace hafan da ba zai yi nan in wa bi da kiyami kan na kun gaji kiyo in gagman mulki jici eh, mutu a kin su ma ya zaga ke ji don tunwa zane je kuye nan wa ke mulwasu na milkistu wala to firin miza na wali mutafifi na shi wato la'an dan shi wa mulaske da yoyo muluje wa maga a ke ganye ma ngole mya shi shekafa wakin ku shekafa ga ni naira dari goto naira dari dana ko naira dari biyar da kpaanu hutu fi wace kpaanu hutu da fi nan hutu na tu da fi abu ba ne kpaanu yin ma shawo ma dari biyar layu na tu yi adlu al'adlu wajibu ya bane na to ya ni ga nga kuya wayo un biyu ga gan wuje na ya bebo ya ko wuje ya ci a bebo ya wani na alfadulu ya ma olu ya kila hmm. nga area twa nga woba kai woba yui hmm. ani bisa sallam ga twa area ya biya aga lan ya biya we wo mada ba falu yo ba guyo so ko nujin biya wani kuyo ku al adlu wajibu wal fardu wal fadlu masnunun eji madaba zanwaci ya ci wani wele wa za mu ta gungu count gun kaida na lalimu gunwa ko waje fahimtu hmm. ga zane ga sun gamana tawun ga gamana sun tauga ibn al-adl wajibun a'a zane ga sun gamana tawun ga sun gamana tauga mu ibn ga gawa sun gamana tauga to ga ji lafi dici hmm, man ka midan ka zaba alai mutamidan da maqadahu minan na da na no ani za a sallam ga ya kuma kazi ko me jin me jin ba ga gamane fa inal kaziba ne ya dil fuji waji wal fayuci fayuci mu waji wal wana e bugo ga na su tawe ko lulo bali kali kali ju hukunci amma na su dozo ga gamane su tuga yabo nan al'adul fardun wal fadlu masnunu me ne ga ne al'adlu nan la gamane su tugo waga ta ga jingo ne wannan ga aliyar bai bane laifin ji cewa ya yi gancin ga za mu ce mawun ji kazafi Ga wai da ya ci bai yi miza ka zai gaskiya mutu umar guji kazafi ga mutu ga gama ne sun to ga gan wai da ya ci bai yi miza ka zai waga a can gajo ta mu bi ka ji ko ji fahimtu nan wa ji kazafi report ya likali wa go report ya likali likali ga ju ga rigun ti da rigun ya ga likali ju bulala hukunci ajani. kuyo ko gan wọn bẹ dẹ́n tí bẹ inú tó wọn gẹ́ẹ̀ tí dábẹ inú ìgá nájà al'adùlọ yẹwọ ní ìfẹ́ yà tù add ẹwọ́n wọ́n gajin hmm. <clears throat> àti kí kíjọ wọ́n gajin zani tó ti wọ́n látẹ́kọ̀ọ́ buzina ko wọ́n lè dín láìlú ní máa láìlá náà kára wọ́n láìlú na fẹ́lẹ̀ tí a rọ́mù láìlá bí láki wọ́n lá yẹ ko misali ba ne bane shi ya shi, eh na sayyidina bakari wa mulu fonin mutum mito a jiyenga mito a fe na sayyidina libo wen na lo no eh jira jiye bidiya be bidiya ya ngo jiga ne ko magai hamasa be son kai ngai lajiyan an ne zafe li ce ko kulu she yo ni <laughs> inna la ya'muru bil adli wal ihsani ko wai ta zil kurba wai na anil fashai wal munkari wal baghi ya zukun la Allah kun tazakkaru ya bugu su lagu su kaida ne bayani al-adlu fal al-adlu wajibun fi kulli shay wal fadlu masnun ni min application kaida nan mu ba ku yo ezu mu mukhalata ya yi wube waye timu abe kin ga jadalci nan kuyoko bani waje ya kuje kpahumbu duki umma da biyoyi wa mai legan a ga a jingi ci wa kai da ya zami waje amma fi a jingi ci ya kuje na kan gari wala da bi ko ya bugo ya fi jingi ci ke ba amma wata kiwa ga na kare ga alaiwe alaiwe ci waje kayan wai kazan waje batan waje go na arba'in ga kuma yi wa kaza ga an ga wani adulu ga waje bayan da ko ko ibada zan bane shi dole ne sallaji azumin ramadan fi ko haji lo ga da yi ko nan zakawa to shi gaji ba gwaya wani yana ibata ike na shi wajibu amma waji na filashi na shi fadulu na shi masnunu nan waji na fila ẹ̀yìn eh, gbogbo àwọn náà wọ́n dín náfílà jì alfọ́dúrù jì wọ́n dín náfílà rákàtà alfẹ́jìrì wọ́n dín wútìrí wọ́n dín náfílà na jẹ́jì kó bí fún sálà kó áfítà sálà ìlú náà lè na jẹ mọ̀sùnúnù ààgà ẹbọ́ na wọ́n na jẹ àná wà lè fi jẹun azunyar ramadan ni dole amma azunyar litinin da alami azunyar tita shawwal azunyar ayyamul bid na ji masnunu a ga yi gwani azunyar ramadan kawai ga wai fiye mai fiye na fila na jani wa laifi jan àmọ́ wọ́n fi oúnjẹ kí ọ oúnjẹ gan wọ́n ga owó lóòyà zaka ọ̀gá jẹ́ owó ọ̀chọ́ na wọn wọ́n lé nàtọ́ ìfọ́rùdù àmá ji sadaka abon nan tare ya na nan jinnan nan jinnan na ji masnunu ya bugu al'adlu wajibun fi kulli shay wal fadlu masnunu sai ya abin da ba ne ga da Allah ba mu lada a ne ga ci bisna Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka